alihi وعلى آله وأصحابه amma أما بعد uwana طالبا ilimin hadisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته hakan mu da haduwa a wannan cibiya ta sahabbai a nan garin Sokoto a yau Juma'a 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1432 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan Maris na shekara ta 2011 muna cikin ko kuma ce karshen kitabu salati na الامام البخاري باب za الكم tashi daga kan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الصلاة بين السواري في غير جماعة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا زويرية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين العمودين باب الصلاة بين السواري في غير جماعة inda ya gabata mun yi maganar as-salatu ila al-uswana ko babu as-salatu ila al-uswana mutum ya yi sallah bayan ginshiki to me ina hukunci yin sallah tsakanin ginshikai guda biyu nan shine abinda wannan babu zai karanta kuma yake fi gairi jama'a in ba wurin sallar jama'a ba ne idan sallar jama'a ne kai sallah tsakanin ginshiƙai guda biyu wani kuma ya yi a ɗaya ɓangare na ginshiƙi sahu ya yanke ko bai yanke ba sahu ya yanke su ne ne hukunci yin haka حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه قال حدثنا جويرية ابن اسماء نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم البيت واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال manzo Allah ya shiga Ka'aba shi da waɗannan mutane guda uku wannan hadisi ya gabata kun mun faɗi hikimar shiga waɗannan mutane ko menene ne hikimar shiga Usama shine ministan harkokin cikin gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Talha fa eh? shine ministan da ke kula da Ka'aba ita kanta Bilal fa shine ministan lamura addini saura aka sai aka shiga da su wani yana wakilta harkokin cikin gida wannan harkokin ita ka'aba din kanta wannan kuma lamuran addini kaga sai na bakar bai shiga ba umar bai shiga ba shi ibnu umar duk manyan sahabbai suna nan ba su shiga ba mun Allah daga shi sai nan mutane su uku suka shiga fa aqala thumma kharaj sai manzo Allah ya dade sannan ya fito kaga irin ladabi na ba wanda ya kau in cewa bari ni zan shiga in iskoshin ne me yake amma suna nan suna jira yace kuntu awwalan nasi dakhala ala athari ni ne mutum na farko bayan shigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na shiga bayan shigarsa da fitowar manzon Allah sai ibn Umar yayi yanzu ya shiga saboda ya samu falalar bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu bilalan aina salla sai na tambaye bilal nace a ina ne manzon Allah yayi sallah tunda ni ba da ni aka shiga ba قال بين العمودين المقدمين yace tsakanin ginshiƙai biyu na gaba wai mana in ka shiga kofar yi ta tafiya har ka kai ƙarshe tsakanin ginshiƙan nan guda biyu to nan ne inda alin sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wannan sai bukari ya hujja da shi akan shi ana iya sallah tsakanin ginshiƙai in ba sallar jam'i ba amma in ta jam'i ce ba a yi saboda ne saboda sahu zai yanke wasu malamai sun kawo wasu hujjoji biyu na hana sallah tsakanin ginshiƙai suka ce saboda nan ne wurin ajiye takalma da haka bai kyautu a ce yi sallah wurin ajiye takalmin mutane ba dalili da biyu suka ce nan ne wurin sallah aljannu za ka kuma da hajjira ɗanan suke sallah in aka zo sai mu yi sallah mu gaban ginshiƙe da baya su kuma shan tsaye tsakanin ginshiƙe eh. gaskiya dai babban dalili wanda ya fi fitowa shi ne shi ne yankewar sahu idan aka yi sallah tsakanin ginshiƙe sahu zai yanke shari'a ko ba ta sa haka nan Allah ta'ala yadda yake sai ya gama wurin yaƙi sahu haka yake sai ya gama wurin sallah sahu حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلق فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه sai manzo Allah da ya shiga sai ya rufe kofar kaga ashe manzo Allah ne ma ya nuna ba ya so ne shi sai ya rufe kofar wa kasa fiha kuma ya daɗe ciki fasalti bilalan hina kharaj da manzo Allah ya fito sai na sallai bilal ma sana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai na ce manzo Allah ya yayi da ya shiga kaga akwai yiwuwar ya addu'o'i kawai ya fito akwai yiwuwar tsayaye kawai ya kalli yanayin ki fito akwai yiwuwar kuma yi sallah shine sai ya tambaya kala ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi وثلاثة أعمدة وراءه yace ya sanya ginshiki ɗaya hagu da shi ginshiki ɗaya dama da shi ginshiki ɗaya uku bayansa wa kana albayti yawmaydin ala sittati a'mida a lokacin ka'aba ginshiki shida take da su ku suran talin za a yi ginshiki ɗaya dama ɗaya hagu uku baya masallaci ne ginshiki shida gudana gaba gudana tsakiya ba ku turance da ginshiƙa suke ba ne wanda ya shiga ta ƙofa zai tarar da ginshiƙai uku gaba uku baya amma ƙofa da yake tana ɓangaren hagu na mai shiga ta iya shiga direct ginshiƙai biyu na wannan gefe suna hagu da shi ka gane in ya kai can ƙarshe nan ɓangaren akwai ginshiƙi hudu na akwai ginshiƙi biyu to in ya tsaya tsakanin ginshikai biyu na wannan gefen ya kasance da tsakanin ginshiƙi da ginshiƙi, a baya akwai ginshiƙi uku amma can kuri akwai wani ginshiƙi guda shi yasa wata ruwaya ta zo ake sun masalla sannan na bai salla wa qala lana isma'il haddathani malik wa qala amudaini an yamini jeshi ido ke ɓangare hannunsa na dama yanzu kun fahimta kaddara wannan jeshi kan ɗaya biyu uku akwai wasu baya irin idan mutum ya sallah nan inda nake tsakanin wannan jeshi da jeshi ke nauke hannun damansa nauke hagunsa in aka ce bayansa jeshi ke nauke a kai kun fahimci inda annabi ya sallah yanzu da haka duk wanda Allah ya bashi ita shiga Ka'aba in yana sai ya sallah inda banzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba wuce cikin wuce shi yana so yi sallah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah to ya wuce kai har ya kai karshe sai tsaya tsakanin jeshi kan guda biyu kuma suna nan an sake su inda suke ba su canza ba to wannan ta hujja ce ga Imam Bukhari cewa ana iya yin sallah tsakanin jeshi kai guda biyu amma dai wannan ya saba abin da ya ci tara tsakanin malamai saboda akwai annahiyul mutlaq ko kuma an khas wanda zo ta hanyar Anas dan Malik radiyallahu an kuma da ingantaccen isnadi a cikin sunan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah tsakanin ginshiƙai, da haka ko kana kai kaɗai, mafi yawan malamai sun tafi akan ba ka da gamar kai sallah tsakanin ginshiƙai guda biyu sai dai ka tafi can gaba inda bango yake da nan ne da wannan ne masu wacce hujja ke kawo cewa wurin sallar aljannu ne ko kuma wurin ajiyar takalma saboda ne saboda a nan ba magana yake sau duk babu sauri kai kaɗai kake ko kuma kuju kuke misali ba wahala amma dai in kun ra imam bukhari shi ya kafi akan ana iya yi tun da ya kawo ɗin hadisi a ƙarƙashin wannan babi باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء باب wannan babi إمام البخاري bai sanya masa علامة ba alama ta cewa yana da alaka da حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله رضي الله عنهما كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه Abdullahi Umar idan ya shiga Ka'aba yakan yi ta tafiya gaba ta inda fuskanta ta inda ya fuskanta shi ne kullu lokacin da yake shiga ma'ana baya yi dama baya yi hagu dama dai hagu ba wurin zuwa domin gefe kofar ta bai da kuma kofar wannan senta tana bangare guda a haka kofar Ka'aba gefe guda ta gefen hagu sai yace wa ja'ala al-baba qibala zahri sai ya sanya kofa ta zamo tana bayan sa famasha sai ya tafiya hatta ya kuna bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi qariban min thalathati azra sai ya kasance yayi ta tafiya tsakaninsa da bangon da ke gaban sa na alƙilla wato zira'i uku ke sa ma'ana sai ya kusa ya kai ma daidai a ce bangon shi ne sitirarsa صلى أو أن الملك سيه صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال ينا سرداد ورن نند بلال يمس بيان سوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه كان النبي صلى وقال أما كل ابن عمر في شيء وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء babu laifi ga ɗayan mu in yayi sallah ta kowane bangare a cikin Ka'aba yake ba ka idan ka shiga Ka'aba a wai tilas ne kai sallah nan inda sallallahu alaihi wasallam yi sallah ba duk inda kai yi kuma in kana so ma kana iya bada bai ko ina saboda a cikin kaba babu alƙilla ko akwai ta yanzu an kure sallah an kure alƙilla da uku sai an kure sallah ko <laughs> wanda ya shiga cikin kaba yana magana alƙilla kuma duk inda ya juya alƙilla ce eh. حبا قولي لنا الشيخ معي أنا بقول إيه؟ باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا مؤتمر عن عبيد الله مؤتمر نعم قال حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها قيل لنافع أفرعيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعجله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره وكان ابن عمر يفعله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحلة باب مينونا أنا إيه سترة بتاقوى إنسان هدولي دراقومي دئتي بكم سردي ومعنى دي mai sallah ya samu wani abin da zai laba bayan sa ya sallah ba a son kai sallah a حدثنا أبو محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن عبيد الله النافع عبيد الله النافع هو النيني عبيد الله ابن ابن عبد الله ابن عتبة أحسنت بارك الله فيك أحد الفقهاء السبعة في المدينة النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها yace manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallam yana jikka ta sai yayi sallah taguwa tana tsaye tana aje sai yayi sallah gurin yayi fikira da ita قلت أفرأيت sai na ce masa to ya kake gani idan wato eh, ababen hawa suka motsa ka ajiye raƙuni ka yi da shi sai ya kwance ka ko sai ya tashi ya gaba kuma ya yi nan قال كان يأخذ هذا الرحل فيعجله فيصلي إلى آخرته حكم إلى آخرته أو قال مؤخره أو مؤخره يا هلسة لما فيعجله يا هلسة فيعجله أو فيعجله وي yakan dauki wannan sirri sai ya ajiye shi ya daidaita shi a gabansa sai ya yi sallah daidai karshensa وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله وابن عمر يا كسن شينا حديث من تسجوني أقي متصل أقي مرسل ذو آه عندي أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها فأنا متصل أما قلت إنه in ka ɗauki zahirinsa za ga kamar naci yake tambayar ibnu umar ko ko kuma ibnu umar yake tambayar annabi ko ba haka ba ne ubaidullah shi ne yake tambayar nafi'u nafi'u kuma shi yake ba da wannan amsa don haka kun ga hadisi anan mursal ne mursal ne saboda nafi ya ba da labarin abinda annabi ke yi سميت وكان ابن عمر يفعله سميت وكان ابن عمر يفعله الشياق ابن عمر كذا ابن عمر الله هن اما تيوا كان ياخذ هذا الرحل شي من الله وانا مرسل لي سيدي اطيور من ابن عمر في يدي اما ليه دي كذا حدثني ابن عمر با هكا ما لم يباس سن وانا مسند كوكو ولكنه مرسل wannan babi imam bukhari na sai ce mana dai duk waɗanda abuwa da aka zana ana iya yin sutura da su ah, daga cikin hikimar kawo ana iya sutura da dabba kamar doki ko raƙumi akwai maganin sallah a wurare a turakunsu ko ba ka ba to sallah a turakunsu tana da bambanci da yin sutura da ɗaya daga cikin da bin turakunsu wuraren zaman aljannu ne shi ba sannan wuri ne da suke yawan yin kashi amma kawai an daure dabba a wani lokaci wannan bai nuna dole a kai ta a wurin ina fata an fahimta باب الصلاة إلى السرير حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مفاجأة على الطريق فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره نعم فأكره أن أسنحه فانصل من قبل رجلي السرير نعم حتى أنصل من لحافي باب الصلاة إلى السرير wannan babu zai magana cewa kuma ana iya sitira da gado eh, gado kila da mutum kwanci a ko babu mutum kwanci a kansa wata imam bukhari yana sai kakawo mana duk waɗanda ba da ake sitira da su ta wajen hadisi wani hadisi da ya gabata ya yi magana mu'siratul rahim eh, ƙarshen sirri yake da yawan kuna yan birni ne wasu ba su masu sirri ba nan ba wurin hawan doki ne sosai da ko sirri shine wannan katako da ake ɗorawa a kan dabba sannan a ɗora wani wata yar katifa da za a zauna a kanta to yana da wani tsini saman wannan tsinin nasa shi shine mukhiratun ra'ayi. wasu malamai sun kaddara shi da tsawon zira'i ko sun ce sai zira'in wato in ka kasa zira'i kashi uku su kashi biyu a ciki sai suka ce to fitira kacce ta tsawon wannan abin haka kenan wannan kwalba tana iya sitira mu ce eh tana iya sitira sun kace sulu sai zira'in na gajeren mutum amma dogon mutum ta irin su liman suna da sai an wuce haka imam shafi'i shi ma haddada shi da zira'i guda kenan irin su kofi karami ba su yin ba su yin sitira kwalbar mirinda ba su yin sitira dole dai sai abin da ya tasan da zira'i ko ya kai حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد, ابن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المؤتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار يزخون ديدي تامو دمود الجاكي ذكرنك فنعلوني nuni hadisin Abu Zar al-Ghifari radiyallahu an wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abu uku suna kare sallan mutum Almar'atu Walhimaru wal himaru wal kalbu aswad da mace in ta gaban gabanka kana sallah sallar ka ta kace da in ya wuce gabanka ba sitira sallar ka ta kace sai ce da bakin kai يقول لي اسم أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض ليس أبقى إن كريكي كرس الله فريدي كريوا جاري كريوا سيتي سألت كما سأل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال إن الكلب الأسود شيطان لا تمدي من ذن الله يتي حسن بيين منه سيتي من أيتي بقى إن كريشي عني كنا عائشة baka ji wannan hadisi a matsayinsa na marfo'i ba ta dai ji ana tattaunawa ana cewa mace na kare sallah kare na kare sallah jaki na kare sallah ta ce oh yau kuma kun mai da mu da mu da jakke da karnuka duk ɗai wani na fi istidrakatu aisha ala sahaba wanda mun bayyana muku akwai littafi yana nan ko al isaba fi istidrakati aisha ala sahaba wanda ya kawo hadisai masu tarin yawa inda sabai ta inda na Aisha ta istidraki masu habbai wata inda ta ci gyaran su wasu wurare ita take da gaskiya wasu wurare kuma an rinjaye ta inda ita ma malama ce kamar sauran malamai duk lokacin da aka shekara dole a samu wanda ya fi karfin hujja akwai inda hujja ta fi ƙarfi, akwai inda kuma hujja ta an rinjaye ta to a nan dai ta kawo irin ta ta hujja ne hujjarta قلت لقد رأيتني مضطجعة على السرير فالله ما جني إنا جنشري كوكما إنا فانسئة قدو فيجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي من ذو الله يزو إنا ننفر تكا قدو فيتوسط السرير سي للآية كثير قدو فيصلي يصلى فتصيح الآية باين تجاتقا شيء جتشي يداو باين قدو يصلى ينا فكرة لي. قدو فأكره أن إن فكتئن كامتئن بيّن قبل سينا سلا إن كامتئن جدا مسا فأن سل من قبل رجل يسترين سيئن صلى لي شور كفاكم جدو سيئن ظالج إن انتدى كان جدو حتى أن سل من حق إن انتدى جسد ما يفينا وتسنى قد فكا جدو تجدتا تجدتا ita ce ta yi kiyasin wanda zai wuce ita da tana kwanci ta zame jiki ta fita inda harkar malam ta ko sai tana ganin duk ɗaya suke ba ka in dai wannan bai kare sallan manzon Allah in bi in wuce yana sallah shi ma bai kare ba abin da ya kawo wannan shi ne ta baka ji wancan hadisi na ba wannan shi ke nuna maka wa fauka kulli bi ilmin alai komai darajar mutum ta fuskar ilimi za a iya tun karatu. nan ga abu zari da har ya bi karatun da ba su jiya kuma ba abu zari kaɗai ba ko safe da suka rawaito hadisi kuma ma tsarewa domin tsarin tabbaci har da tambaya yau manzo Allah manzo Allah ba shi amsa da haka malamai suka ce to mun ji bayanin na Aisha kuma irin wannan da ya faru gare ta duk sanda ya faru bai kare sallah haka idan mutum yana kwance tana iya sitira da shi babu laifi idan mace tana kwance ita ma ana sitira da ita kuma in ta ga dama tana iya zane jiki ta sulale ta tafiyarta kuma sallah ba ta kare ba amma in ta ji tsaye ta gitta ta wuce sallah ta kare sai zan da hadisi Aisha da Abu zare ba yadda ko guda ba eh ba kamar da yake ke ce sahara za fata ta kasa hadisai sun ci karo din mun zubar da su na gurin ba hadisai in sun inganta ba su ci karo da dinnan kuma kowanne muna aiki jiki? wato tsakani da Allah fiqhun na Aisha babban ilimi ne sai da waɗannan abuwa wani ya tara su cikin risala ka sabu ummul mu'minin Aisha ni kan na san na taɓa mallakar ta ku bincika labarare in kun ganta in ba ku ganta ba sai saba ce kenan da jallabi biyu ne fiqhu ummul mu'minin Aisha wanda ya bibi irin waɗannan wurare inda ta yi istinba'i ta fitar da wani hukunci wanda hankalinka bai sauran kai da ni فكما بكت أبوه اللي لسه ما كان يسمى مصنف من هذا مصنف سيد أبي شيبة من هذا مصنف عبد الرزاق كان في حديث عائشة في بيت السكة جميع ذاك جئي من المثاري هو في سامي لا أخيك فانتبت هذا فانتبت هذا ما لنا تؤمن لك إيه yanzu mun lura da abin da yasa bukari ya kawo hadisin shine ne ana in mai فولي ne ya cira amma babu laifi ana iya fitara da يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن هميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الإسناد وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المجيرة قال حدثنا حميد بن هلال الأدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخضري في رضي الله عنه في يوم الجمعة يصلي إلى شيء من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فآد ليجتاز فدفع أبو أبو سعيد فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز, أن أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان باب يرد المصلي من مر بين يديه من باقي زي ما كان سوى ما يصلى ينا دامر يترك لون بيكي سن جواق بلسا ورد ابن عمر في التشهد ابن عمر يا تنك لوني ألوك سن جيسي تسيا وما نبا سيكنا سعيبا وكنا زوني وفي الكعبة هم أسم مثلا سن ما يا هلا أجبت ما سياتون كعيوني idan wannan ruwaya ta inganta wasil ka'aba wannan hujja ne akan cewa ko cikin masallacin masallaci mai alfarma ba damar ka bari a gitta gaban ka amma akwai ruwayar da ta zo wasin rak'a a lokacin da yake tsaye wannan ta fi daidai da ma'ana sai ta shahudu wasil rak'a san da yake zaune da san da yake tsaye duk yana dawa a kusan dai kowannen su an ruwaito akwai ruwayan eh, salih ibn kaisan ودت أرتدك رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدأ أحدا يمر بين يديه يبادره هذا ابن عمر ينا صلى مسلسل الفرمة بيبري قوية كتامة سيئ لقاشي وما أنا إنك الله كنت سيئ يوقف يتنك ويسحنه لسنك وقال إن, إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله كم ابن عمر ya ce in mai gitta ma ya ƙiyar da dole sai ya gitta ma in bai yiwu ba sai ka yaƙe shi to ka yaƙe shi wanda za mu gan shi can ƙarshe a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي ke إسنادي أنا اللي قاعد اسلف اسنادي يا su او yana سداسي tsawo saboda sudasi حول الإسناد حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري من إسناد يده خماسي لا خماسي بقى في يوم الجمعة أبو صالح المدني يسي ناقة أبو سعيد الخدري أرانا الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس يا يصلى دولي شامكي shamaki كاري شدق kare ومتعني فأراد شاب mutane وكجائمه من الناس يستره من الناس فأراد شاب من أبي معيطي سيواني متى شيء بدأين جدا أقبة ابن أبي معيط وتيسو يجد كامسا wannan mutum da zai gitta wasu sun ce walid ibn uqba ne amma kuma tarihi bai tabbatar da walid ibn uqba yana madina sabda wannan abin ya faru umuman da ya ce wani saurayi daga cikin yan gidan uqba ibn abi mu'ayyid ya so an yadda ta gaba ne dai ya gitta gaban shi abu sa'id fa dafa abu sa'id fi sadre sai abu sa'id ya sa hannun sai tunkuce gabansa a nazarar sham sai wannan matashi ya duba falam yajid masagan illa bai ne shi ga wurin wucewa ba in ba gabansa ba ya ga shi kun bai da lokacin tsayawa kasan samari da dawa yana da wani appointment can gaba fa'adali ya jita sai ya saki shiga zai koma gittawa فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى da سعيد يتنكو إيش دك أرفي كيدا تنكو أتفاكو ta farko manufar ta kai koma. wannan kuma manufarta ko ba ka so ban bari kauce fanala min abi sa'id sai ya zagi abu Nala nalawa sai ga masa maganin da bata dace ba sai ce kai tsohon banza ko kuma gami za ka hana ni wadda dai magana haka sun ma dakala ala marwan sannan sai shiga wurin gwamna gwamnan madina shi ne marwan ibn hakan fa shaka ilaihi ma lafiya min abi sa'id da ya ƙara yadda suke da abu sa'id ya ce allah ya taimaki gwamna gwamna madina ne lokacin na zo cikin masallaci zan wucewa ta abu sa'id ya tunkuɗe ni na dawo ya tunkuɗe ni da ƙarfi ka ji ka da muka yi wa dakala abu sa'idin khalfahu ala marwan sai ma abu sa'id al-khudri shi kuma ya shigo bayan shigowar wannan saurayi shigowar gwamna kaman gwamna a lokacin shi ne alƙalin shi ne sarki شيلي اليمين مالك هو خلاص فقال ما لك ولابن يا ابا سعيد سي قمنا نيتي موسى ابو سعيد مي هذا كذا ان اوانك فتسي ان سكسوك مجرر ابن اخيك سن ان اوانك مي هذا كذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان شكي كذا بالله ني إنا ده حديث يا روبيني من ذا الله يأتي إذا كنت يسلى وتسترى لكي حان شودا ومتاني قبل فسي ولي يسوي يكي أكان فليدفعه يتنكو إيشي wannan ya nuna kenan abu sa'id ko yana bayan ginshiki ko yana wurin bango ko ya sanya wata fitira shi yasa kin da ya ce ya salli ila shay'in yasuhu minan nas shi kuma wannan saurayin sai ya so ya shiga tsakaninsa da fitira dan me da ba za ka je gaba ba ila gaban bango ne ko kuma ila ya sanya wani sirdi ko na bai kama da wani shi kuma wani ya zauna bayan sirdin don haka ba da inda zai wuce sai nan ko ya yi haƙuri ya yi tsaye da sai saurayi ya ga bai iya haƙuri shi kuma ga umarnin da yake da shi ga manzon Allah cewa ya tunkuɗe shi fa in aba fal yuqatil manzo Allah ce in ya kiya to ka yaƙe shi fa innama huwa shaytan shi da ne shi shaytan ne da ka kenan shi da ya so sai ya gitta min shaytan ne wai ma'ana shaytan yana tare da shi ba da gitta gaban mai sallah in ba shaytan ba ko kuma zai kare shaytan wanda shaytan ya turo da haka sai aka ce fa qatil ya yaƙe shi ibn hazm al-zahiri ya tafi akan zahirin wannan hadisi in kana da takobin ka dawo kuma ga kake ka kace banza malamai suka ce a'a ai hakuri ba yaƙi ake nufi ba amma abinda ake nufi dai duk wanda sun kuɗa ta kai duk wanda faɗa yake kyan dai ka bari ya wuce abu matsalar ita ce to in bisa kaddara da katin kuɗin ka sai ya faɗi ya wuntsile a ce akwai dutse kusa sai kan sai faɗi bisa dutsen sai kwanyarsa ta fashe yan mutu to ya za a yi za ka tafi ake duka umarni kake manzo Allah umarce ka fallu kasilu za ka an kashe banza ba ya da diya kuma kai ba kai laifi ba saboda kai ba mutuwar ta kake laifi ba sai dai umarnin da annabi ya baka ne kake zartawa kuma wannan yana nuna mana muhimmancin sifira a jini a hadarin gittawa gaban mai sallah shira ba ku shi abu mai abu da wasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya bana mai sallah ubangijin sa da gabansa kai ka zo kake a a sai ka kutsa gabansa to wa kake sai masallar ka ga maganar tana da girma ce za ka sai aka hana kuma aka ce idan mutum ya kiya to a kiya shi domin shi shedan ne wai ma'ana yana nan tare da shi shedan wannan ya nuna dukkan mutumin da wato yake sauƙin kai ko yake fitinuwar mutane ga addininsu ko ba laifi a kira shi ke shedan kama alƙur'ani Allah ta'ala ya ce shayatinul jinni wal ins يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اكوي شيء انو شي متاني اكوي شيء انو شي عندنا ذاك ما متاني من الله هيا انو لا ثم ما اكوي وطن بكي ايا بما هكا ذاك شيء ارين احد كرادا دو ولا زي فتر يكذا الدين انت يساكي مع ايمان كوي ربا كده الله كوي ربا كده منزو معناه يا ربا كده القرآن كوي ربا كده صدع سوانا شيئا كما كيدي سادش يدفك نيسا da bakin maciji idan ka gane shi ya zaburo kana tsayawa to haka ya kamata ka nisanci mutumin da zai wata fitine ka za addininka باب اسم المار بين يدي المصلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة باب إثم المار بين يدي المصلي wannan بابي زي ما قنا da zunubin wanda يجيك gita ba mai حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك امام دار الهجره ابن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم بكر ابن سعيد أنا شيني جيكادا شيني أنسى أقول ويأتي زيد بن خالد أورنوا إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي yace a tambayo mini shi me ya ji manzon Allah ya ce game da hukuncin wanda yake gittawa gaban mai sallah فقال أبو جهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يسف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه عند من شوك واجبا ما يسلى يا سن إرن أبن ديكي كنس ماذا عليه من ماذا من الاسم دكم فلا ذاك تشبيه ليكاوس في الوالده. yace ma za alaihi min al-ismi alal jadda shi sai ya tagarta ya faɗi magana yadda take amma malamai suka wahamar da shi suka ce maganar sa ba haka take ba asalin maganar a hashiya aka rubuta kusa ku da inda ibn hajar yace wannan fa'ida ce la fa'ida ta fiya fa wannan hal kushmihan yace ذكرت فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راويه ثم هو لا في جنون ا فائدة فيها ما فلا فائدة فيها <laughs> فائدة ا كتمت اي مثل كشميها ل ي ان الجنس روايه بخاري با ان جنست فيها ام ان كما تعرف amma duk da kamarin ka ce laita min ahlil ilmi wala min al-huffaz shi ba malami bane shi ba madarci bane wa inna ma kana rawiyatan shi ne ruwaya yake littafi dai baya ya ya kuskure da haka in ya dauko zai kwafa kuma in ya kwafa zai muƙabala zai tabbatar da bai canza wasali ko ina ba amma duk da haka bai hana ya kuskure tun da mai tun da shi ba malami bane a ce musharaka ta ilimi kawai kana halarta karatun bukhari ko kana ɗauko bukhari kana yi wa mutane maduhuliya kana zama kana karantar da su irin yadda muke yi duk wanda bai saka zama malami yana ka zama rawiya in ka sa'a in baka ci sa'a ba kila ma na kai kawai kake irin iya kai ka karanta aka fasara kake kai ba marwanci ba kai ba hafizi ba kai ba malami ba amma sai ka naɗa kanka a matsayin mai fatawa ko ka naɗa kanka a matsayin mai gyara ma malamai da sauransu wannan wasu abubuwa ne da yana da kowa ya aje kansa a matsayin ba wannan shine abinda ibn hajar yake game da tsarin da kushmiha ne yayi min al-ithm yake ba daidai bane amma akwai yiwuwar an rubuta shi gefe shi kuma kushmiha ne tunda ba malam bane sai tsammanin cikin ruwa yake kada shi amma manzo Allah bai ce min al-ithm ba amma dai ma'anar magana haka ce kun ga adalcin malamai ku ma'anar maganan haka ce da mai shudawa gaban mai sallah ya san abin da yake akan sa na laifi لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه حياته يا سكن أربعين ميتي أربعين هوى أربعين ولي أربعين تأتي أربعين وتا أربعين شكرة أربعين بيتجرى حتى يسلم يسلم ولا يأتي مسألة خير أنا سيما زعلت لكان يقف أربعين بحد الإمام قال أبو النضر abu nazar maula umar bin ubaidillah wanda ya karɓa hadisin daga ɗan aikin misir sai ce la adri akala arba'ina yawman aw shahran aw sanatan ba sani ba shin wani arba'in yake ko wata arba'in ko shekara arba'in to kowanne ne da ka tsaya kai ta jira har ya sallan ya fi ma alheri sai a yi na wancan bawan allah ko ba a cin abincin gidanka sarkin ruwa da sarkin kaɗai sarki rowa ya kawo abinci ya bude sai ga sarkin kwaɗe ya iso sai zabura ya ce na yi niyyar sallah raka a dubu sai sarkin kwaɗe ya ce kamar ɗan yin tira na abu sa ƙaho Sau ku saurara, wato ka tsaya kenan in ya tabbarta sallah ba inda za ka wuce sai ka ce to na ɗarbi an dai tsaye har abu zaka sai radda ya ga dama da ya gama sallah ko yin tsawon tafa ba ka ba muna iya kara bagi na gaba ko باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد فقد, فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيش عن مصروف عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجئة على السرير فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله فأنصل انصلالا نعم فأنصل انصلالا باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي غنى باب الشيخ مزي مغنى وفيه خسكنتي أبوتين سكواني أشكين صلى ألوكة اللي يتي mutum na tsaye kamar yadda kyamarar nan take tsaye gabana yana sallah sai ka tahasar mashi kai tsaye wannan ya yi daidai da gittawa ko bai yi daidai ba wannan shi ne wanda bukari ke karantar da mu a wannan babi sai ce wa kariha usmanu an yi ar-rajul wa huwa salli, Usmanu ibn Afan ya kyamaci a fuskanci mutum a tasar masa a lokacin da yake sallah ra'asan ba ardan ba sai dai wannan magana الحافظ ابن حجر يا فني شكاك انت يكد من يعتبت يا عثمان بجلي تن اي هكذا طب لك ينا جلي تسحيف يا شجعنا وكان أموي يتماتا طب لك اي رواية تبتت يا عمر بن الخطاب يا هنا اي هكذا هذا بجيك جايين ديرو اما كما ينا جلي تسحيف نيشي عمر بن يكما فأتي شيك يا مسلم هكذا سي بخاري وإنما هذا إذا اشتغل به amma fa wani kyamar a kasan mu mai sallah idan an ɗauki hankalinsa fa amma idan lam yashtaghi amma idan hankalinsa bai ɗauku ga wanda aka tafi ba wato ya kufa ya nutsu karatunsa ɗaya yake ta yi na ta kuka ba ruwansa da mai zuwa a kala zai dubnu sabitin ma ba laitu zai dubnu sabit ya ce ni wannan bai dame ne inna rajula la yaqta'u salatan rajula namiji bai katsa sallar namiji da kaga ko gittawa yayi zunubi ne amma sallah ba ta katsewa حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم ابن صبيح البطين فينا عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة عن faɗi abin da ke katsa أقول a أن يوانا اللاباري فقالوا يقطوها الكلب والحمار والمرأة سيكت عيدة كريدة جاتي لما تدسنا كاتت الله قالت لك أرجعلتمونا كلابا كسي يقول لكم ميشي مكرنكا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثبتنا كما نزوى الله ينا سلا وإني لبينه وبين القلة مي حتى كان يدعي القلة هنا قلت وأنا مضطجعة على السرير هنا كسنجي إيه أكل فتكون للحاجة سيئن زينا أبو إمادة وسبك آتا تتاشي حلوكت اللي كيف أنا مينا سلا فأكره أن أستقبله سيئن شامك إن فتنجيش إن لم يكي خينا زم فتنجيش شيئي فأن سلوا سلالة سيئن سلالي جدس إن زيني وعن الأعمش عن إبراهيم أن الأسود عن عائشة نحوه وما لي سيارك يا قباتا ومن بياني سوا نعائشة تنادتك هجة amma akwai wata hujja wadda ita bata san da ita ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya hana mace ta gitta kuma yace gittawar mace yana katsa sallah don haka hukuncin da ta kawo yana nan wannan hukunci kuma sabo wanda su abubuwan da gifari suka kawo shi ma yana nan Allah ya samu dace karatu ɗaya ce ne rage mana in Allah ya so mu kammala kitabu salati na sayyid imam bukhari sai mu shiga cikin kitabu bawaqi sala sai karatu mai tafi daidai da daidai ذكرت سنن ابي داود فن اكي ادار الدعوه فاتر الله يسكو اذا مش جون نمبابي ذكرت يا زو يا كردي فيكم يا ابو سدني وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Gracias. Eh, alhamdulillah wa wasalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, na farko akwai sanarwa wadda ta fara cewa bismillahir rahmanir rahim kwamitin kira zuwa ga bin Allah a ƙarƙashin ta wurwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwamiti da ke kofar kware yana gayyatar jama'a musulmi zuwa wajen wa'azin da zai gabatar kamar haka malamai masu wa'azi su ne malam bello nasiha zai yi bayani akan tauhidi malam abdurrahu helele zai yi ta'aliki malam rizwan helele zai yi bayani akan cewa su waye waliyan allah na hudu tare da al'aramba awal adam a kalawa shi zai eh, jama'ta alkur'ani wanda za a yi a kofar gidan ko muhili Eh, malam ruwan helele ranar juma'a 29 ga watan uku hijira ta 1432 wa yau kenan lokaci bayan sallar isha'i in Allah ya yarda kuma Allah ya bari ikon zuwa eh, tambaya ga tsaye ce aka samu wanda kike da alaƙa da karatu na abin nan eh, wanda ya ce idan mutum ya bi liman aka tsere masa da rasa daya ko biyu ko uku lokacin da sallar liman ta kare ya sallama sallah da shi ma sai ya kokari ya samu sitira, ko sai wani ya kafa masa sitira, ko sai ya ja gaba zuwa inda zai samu sitira. abin da ya dace ga wanda da yake dama mu ne ya dawo mumfari, ma'ana yana tare da liman sai liman ya kare sallah shi bai kare ba abin da yake daidai da shi ya yi kokari ya samu sitira in tana yiwa idan akwai ginshiƙi kusa da shi ya je in akwai wani mutum zaune gaba ya je in akwai bango gaban shi ya je wa idza ta'azzara zalika fala yukallifu Allahu nafsan illa wusa idan yayi nisa kamar a ce nan yake dikiri san wani bango kafin an ce sai mu ya tafiya to aiki ne mai yawa ke zan ta ɗauki hankalinsa da bin Allah amma in akwai wani abin da zai sutura da shi kusa ya je yayi saboda yanzu yana buƙatar sutura a da sai yana tare da neman baya buƙatar sutura wallahu a'lam to sai mai tambaya kan sallah yace idan yana sallah akan tabarma sai kasance yaro ya yi tsari ɗan gefe amma bai kawo wurin da yake sallah ba ko yana iya ci gaba da yin sallah sa akan wannan tabarma ko shi ne ko lai da kasa da makamantan idan najasa ta taɓa mai sallah a wuri ko tuka ko jiki da sallar ta gaci amma idan tana gefensa ba ta kai ga taɓa shi ba to wannan ba zai ba zai sallar sa ba abin da kamata ma ya kara matsawa ya kara nisanta da ita wannan ba zai ɓata sallarsa ba to kasancewa tana tabar ma guda amma ɗaya gefen shi na da fitsari ɗaya gefe baya da yin sallar ita baya da fitsari ba zai kawo masa illa ba wallahu a'lam to a shi dai eh, tambayoyin da suke da alaƙa da waɗannan ke kenan sauran duk gaskiya an bani aiki ne da yawa wajen sace su saboda haka mutane sai su yi haƙuri idan har akwai da su dace makaranta insha Allah sashi mai zuwa za a duba ta zan kai malaye nazari sai a zo a karanta ta amma assalamu alaikum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خلصنا الله ما قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذلك الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين